الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال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 وكل kulle بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة bayan haka uwa Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin mojibbo da ke ƙofar ƙaura a jihar katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba sha 18 ga watan Sha'aban. hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda ya zo daidai da 19 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi damu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya bil a'mal al fallafar bijimin malamin nan shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ابن تيمية الحراني الدمشقي وانده يبر wanda ya bar duniya hijirar الله Allah وسلم alaihi wasallama tana عشرين wannan kuma shine darasin mu na na goma sha uku a cikin wannan littafi a jerin gwanan مجلسي mu a wannan majalisi shine kamar yadda muka ce a baya a satin da ya gabata hadisin mu'az ibn jabal da muka karanta za mu ƙara tattaunawa a kansa hadisin mu'az ibn jabal hadisi ne wanda yake mashhuri kuma mai muhimmanci kwarai da gaske a da'awa ta ahlus sunna ga dukkan wanda yake nasabtuwa zuwa ga wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake nasabtuwa zuwa ga wannan tafiya tamu ya san muhimmancin hadisin mu'az ibn jabal Allah ya kara masa yarda don haka za mu kara bayani a kansa domin a wancan mako saboda kurewar lokaci ba mu samu mun yi ainihin dogon bayani a kan wannan hadisi ba hadisin mu'az ibn jabal hadisi ne da bukhari da muslim tirmizi abu dawud da sa'i ibn maja suka rawaito shi hadisi ne mashhuri hadisi ne wanda yake mu'az ibn jabal ya ji ko ya halarci kissar ko ba shi ne wanda kissar ta faru a kansa mu'az ibn jabal daya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda ya musulunta tun yana dan shekara goma sha takwas kuma ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a duk yaƙe-yaƙen da manzon Allah ya fita yana daga cikin manya-manyan malaman sahabbai ana cewa huwa alamul ummati bil halal wal haram shi ya fi kowa sanin halal da haram a cikin wannan al'umma shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya naɗa shi sarkin malamai cewa a ranar gobe kiyama zai zo shi yake jagorancin malamai yana gaba da malamai da ainihin tafiya mai tsawon mil guda ko wani abu makamancin haka inna mu'az ibn jabal yataqaddamu al-ulama yawm al-qiyamati bi ratwa ratwa shine qadr rami sahmin gwargwadon jifa ko harbai ainihin kibiya gwargwadon nisan da za ta yi gwargwadon nisan da mu'azu bin jabal zai yi wa sauran malamai rana gobe kiyama annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ɗauko shi akan abin hawansa wanda ya zo a cikin bukhari cewa wannan abin hawan shine jaki da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hawa wanda ake kiranta ufair sunan jaki kenan ana kiran wannan jaki ufair annabi ya dauko mu'az ibn jabal a bayan jakinsa to shine sai yake ce masa ya mu'az na jabal ko ya mu'az ibn ya mu'az ibn jabal ya mu'az dan jabal atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad shin ko ka san menene haƙƙin Allah bisa ga bayi qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai yace Allah da manzansa sune suka fi sani qala fa inna haqqa Allah 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an haƙƙin Allah bisa ga bayansa shine su bauta masa kada su hada wani abu da shi wa haqqul ibad yace a tajri ma haqqul ibadi ala Allah ka kuma san menene haƙƙin bayi bisa ga ubangiji idza fa'alu zalika idan har sun aikata hakan قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم ألا يعذبهم يجي حق سوء shine kada ya azabta su ranar gobe kiyama har idan sun je mata suna bautata mata ba kuma su yi kuma shirka da shi da komai ba haqqullahi ala al-ibad haqqin ubangiji bisa ga bayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana shi da cewa an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta wa Allah kada su hada Allah da wani kada su haɗa Allah da wani wannan shine haƙƙin Allah bisa ga bayansa wannan shine jigon aiko da manzanni gaba daya Allah ya aiko da manzanni tun da kan Nuhu alaihi salam har zuwa kan khatamin nabiyyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan kira ne guda ɗaya shine a bautawa Allah a kuma nisanci bautar wani Allah saboda haka wannan shine haƙƙin da bayi za su fuskanci ubangiji da shi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a fadar annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace an ya'buduhu su bauta wa Allah ma'ana kada su bauta ma wani Allah ma'ana su yi ayyukan da ya cancanci da Allah madaukakin sarki ya cancanci shi kadai za su yi masa su yi masa su yi ayyukan da suke na ibada ne saboda haka a'malu ta'a min alwajibati wa tarkil manhiyat sun shiga nan duk abubuwan da Allah ya umarni da su umarni na wajibi da abubuwan da da Allah maɗaukakin sarki ya hana hani na haramci duk sun shiga karkashin an yi abudu domin bauta ga Allah shine yi mata biyayya a cikin duk abin da ya yi umarni da shi ko ya hana ka yi mata biyayya akan wannan shine ka bautata mata ta'atullahi subhanahu wa ta'ala fi jami'i awamirihi wa tarki manhiyatihi wannan shi ake kira ibadatullah kaga ashe kenan tsayar da sallah ainihin yin azumi ba da zakka ga wanda yake da iko zuwa hajji ga wanda yake da iko ainihin barin ƙarya a barin gulma da annamimanci barin cin riba barin zalunci barin kisan kai ba tare da haƙƙi ba duk waɗannan suna shiga ƙarƙashin an yi abudullah wala yushriku bihi shay'an kada su haɗa Allah da wani su kore dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba a nan za mu ga nakira ce ta zo bayan a cikin siyaki na nahi an yi abudullah wa la yushriku bihi shay'a la yushriku bihi shay'a shay'an nakira ce ta zo a cikin siyaki na nahi an kira idan ta zo a cikin siyaki na nahi ko na nafi ko na umarni ko na sharadi to tana bada wato fa'ida ta umumi a nan ana fahimtar cewa Allah madaukakin sarki bai yarda da shirka ba kowace iri ce ba za a hada Allah da kowa ba ba za a hada Allah da komai ba sawa'un mala'ika ne wanda yake muqarrab ko kuma nabi ne wanda yake mursal ba za a bauta ma wani mala'ika ba dan kasancewarsa mala'ika ne ba za a bauta ma wani annabi ba dan kasancewarsa annabi ne ba za a bauta ma wani waliyi ba dan kasancewarsa waliyi ne dukkan irin matsayin da wani halitta zai taka ba zai kai matsayi na a bauta masa ba kalmar shay'an ta kunshi kowa da kowa ta kunshi komai da komai saboda haka ga wanda yake sanya bayar ya bawa ubangiji haƙƙinsa to kada ya hada Allah da kowa kada hada Allah da komai cikin abin da yake yi na bauta idan yayi wannan shine ya tabbatar da wannan haƙƙi na ubangiji wanda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kuma ku kula wannan shine fassarar la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah wannan shine fassarar la ilaha la ilaha shine kada a bauta ma wani ba Allah ba illallah a bauta wa Allah shi kadai dukkan dangogin bauta ya kasance Allah kadai ake wasu wannan shine ma'anar illallah saboda haka ne Allah madaukakin sarki ke cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an abudu Allah wa jtanibu at-taghut an i'budu Allah shine an ya'budu wajtanibu at-taghut shine wala yushriku bihi shay'an ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن يكفر بالطاغوت شيء ألا يشركوا به شيئا ويؤمن بالله شيء أن يعبدوه ليزو أشكي وانا duk sakonnin da annabawa suka zo da shi bai wuce tabbatar da wannan kalma ta la ilaha illallah ba saboda haka wanda ya zo da kalmar la ilaha illallah ya kasance ya tsantsanta bauta ga Allah shi kadai bai hada Allah da kowa ba to wannan ya zo da hakkin Allah ya zo da abin da Allah ya wajabta masa sai ya saurari shi kuma ubangiji abin da ya masa alkawari na sakamako ba shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki tambayar mu'az atadri ma haqqul ibadi ala Allah idza fa'alu dhalika shin ka san haƙƙin bayi bisa ga ubangijinsu lokacin da suka aikata haka a nan malamai suna cewa babu wani abu da yake wajabta bisa ga ubangiji sai abin da ya wajabta wa kansa ubangiji ba a masa tilas la mukriha lillah babu wanda zai yi wa Allah tilas ubangiji shi ke wajabta wa kansa da kansa abin da ya ga dama ya wajabta wa kansa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin kamar da yace kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangiji ya wajabta wa kansa rahama babu wanda ya isa ya wajabta wa ubangiji dan kayi sa'a kayi ibada ya saka aljanna babu wanda ya isa ya wajabta wa ubangiji wannan amma shi ubangiji ya wajabta wa kansa da kansa saboda haka abu yana zama wajibi ga ubangiji bi ijabillahi subhanahu wa ta'ala ala nafsihi zalika ta hanyar ubangiji ya wajabta wa kansa haka ma'ana ta hanyar ya tabbata a cikin nassi alqur'ani ko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama cewa wannan hakki ne da ubangiji wajen wa kansa amma ta hanyar tunani ta hanyar kwakwalwa ba za ka iya cewa abu kaza ya wajenta a kan ubangiji yayi ba dan kawai tunaninka ya baka wannan idan ubangiji ya ga ubangiji ya ga dama ya iya cewa ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi masa da'a dole kuma idan ku yi masa ba zai sakanka muku da komai ba ubangiji yana da dama yayi wannan ba ka da dama ka tilasta masa dan kayi sallah ko azumi ko zakka ya sakanka maka akan wannan tunaninka ba zai iya tabbatarwa da Allah wannan wajabcin ba amma ubangiji shi ya wajabta wa kansa wannan idan kayi aikin da'a kamar yadda ya umarce ka da shi ya sa ka aljanna kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangiji ya wajabta wa kansa rahama wanda duk ya aikata mummunan aiki bisa ga bisa ga jahilci man annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'di zalika wa aslah fa annahu wanda duk ya aikata mummunan aiki bisa rashin sani daga baya tuba ya kama hanyar aikin da'a to ubangiji mai gafara ne mai jin kai ubangiji shi ya wajabta wa kansa ya masa gafara shi ya wajabta wa kansa ya masa jin kai wannan ita ce aqida ta ahlus sunna sabanin aqida ta mu'tazilawa waɗanda suke ganin cewa yajibu ala Allah yajibu ala Allah isabatul muhsini wa iqabul musii bil aqdi wato yana wajaba ga Allah ya sakan kama dukkan wani wanda ya aikata ayyuka na kwarai yana wajaba a kansa ya ainihin yi hukuma ga dukkan wanda ya aiki ba na kwarai ba wannan wajencin kuma yana tabbata da hankali ba da nasi ba wannan ita ce aqidar mu'tazilawa aqidar ahlus sunna ta sha bamban da wannan ta saba wa haka ahlus sunna ba sa cewa hankali na iya wajabtawa Allah komai amma ubangiji yayi alkawari ya wajabtawa kansa kuma inna wa inna Allah la yukhlifu al ubangiji baya alkawari ya saba in ya alkawari yana cikawa ta haka ne muka fahimci cewa mutumin da ya aikata na kwarai ubangiji zai sakanka masa ba dan wannan nassi da ubangiji ya faɗa ba ba ba mu isa mu wajabta wa Allah komai da hankalin mu ba saboda haka haqqul ibadi ala Allah haƙƙin bayi bisa ga ubangiji haƙƙin da shi ya wajabta wa kansa ba su suka wajabta masa ba ba ayyukan su ne suka sa ya zama wajibi a kansa sai ya sakanka musu ba a'a shi ya ga dama ya wajabta wa kansa haka an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haqqul ibadi ala Allah idza fa'alu dhalika shine an alla yu'adhibahum shine ba zai musu azaba ba wannan hadisi kamar yadda za mu gani a cikin bukhari ba nan ya tsaya ba lokacin da mu'az ibn jabal ya ji wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ga wannan magana abin faranta rai ce ga mu'minai musamman waɗanda suke da aqida ta tauhidi duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi suna da aqida mai kyau ta tauhidi saboda haka wannan magana za su ji daɗin jinta a ce su bau in suka tabbatar da tauhidi wannan kadai ya isa ubangiji ba zai musu azaba ba to shine sai sai mu'az ibn jabal yake cewa afala ubashirun nas qul ya rasulullah afala ubashirun nas ashe ba na yi wa mutane bishara ba ba zan musu albishir ba in faranta musu rai domin yana daga cikin abin da yake haƙƙi ne na mumini akan dan uwansa mumini duk sanda ya ji abin bishara ya masa bishara ne. ka shigar da farin ciki a zuciyar dan uwanka mumini wannan abu ne wanda yake da daɗi saraka afala ubashirun nan afala afala ubashirun nan bala je in yi wa mutane albishir ba tunda duk sahabban manzo Allah masu tauhidi ne babu wanda yake shirka da Allah to ba zan gaya musu cewa su ɗan aljanna bane ubangiji ba zai musu azaba ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tubashshirhum fayattakilu la tubashshirhum fayattakilu kada ka je ka yi musu albishir sai su sai su yi sakaci su bar kokari da yunkuri da suke yi wajen ayyuka tunda suna da tauhidi kaga kenan ba sai sun yi ta fafutuka da gwagwarmaya wajen wasu ayyukan da'a ba to anan za mu ga akwai hadisin abu huraira wanda imam muslim ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa abu huraira lokacin da abu huraira ya bi shi inda yake annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mallaqitahu wa huwa yashhadu an la ilaha illa allah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil janna je ka dukkan wani da ka gamu da shi yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah mustayqinan biha qalbuhu zuciyarsa ta sakankance ta samu yaqini da wannan kalma ta shahada in ka gamu da wannan to kai masa bishara shi dan aljanna Abu Hurairah ya fita yana fita farkon wanda ya haɗu da shi sai da Umar yana haduwa da sayyidina Umar sai ya gaya masa ga abinda manzon Allah ya faɗa sai sai Abu sayyidina Umar sai ya kama Abu Huraira ya bangaje shi ma yace koma koma ya koma gurin manzon Allah sayyidina Umar ya bi shi yace ya Rasulullah idan an gaya wa mutane wannan za su yi sakaci kuma maimakon ya zama na sun ƙara zage dantse sun ƙara ƙaimi wajen ibada wannan bisharar watakila ta sa su sakaci wajen da'uhum falyamalu a kyale su da'uhum falyamalu a kyale su su yi aiki sai su yi ta aiki kowa ya ta yunkuri da ibada da sallah da azumi da zakka da sadaka shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'ahum ya abu hurairah abu hurairah ka kyale su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu huraira ya dakatar da shi kada ya je ya faɗi wannan malamai suka ce saboda a cikin mutane akwai wanda suke da karancin fahimta a yayin da suka ji maganar tauhidi aka ce da su wanda yake da tauhidi dan aljanna ne to wani sai ya fahimci kenan ba sai ma ya ci gaba da ayyukan da'a ba tunda dai shi baya shirka to shi kenan sai ya ci gaba da sakaci ta bangaren sallah ya ci gaba da sakaci ta bangaren ayyukan ibada ya ci gaba da sakaci ta irtikab ba'd al-mahdurat ka gan shi yana ayyukan wasu ayyuka na laifuffuka saboda dai shi yana da tauhidi saboda an masa bishara cewa in dai yana da tauhidi kawai aljanna zai tafi to kaga an samu karancin fahimta a tattare da shi gudun haka na iya faruwa ga wasu annabi sallallahu alaihi wa sallama yace to a kyale su kada a gaya musu wannan to kaga anan kissa ta biyu kissar mu'azin da jabal tana yana nuna maka siyakin ta yana nuna maka ta faru bayan ƙisar abu huraira tunda lokacin da mu'azin da jabal ya tambaya afala ubashirun nas annabi bai ce je ka musu bishara ba sai ya ce da shi la tubashirhum idan fayattakilu kada ka yi musu bishara idan har kai haka to za su yi sakaci kaga anan bai bashi umarni ba kamar yadda ba Abu Huraira lokacin da sayyidina Umar ya faɗi cewa akwai abin da zai iya faruwa domin a cikin mutane akwai waɗanda fahimta su ba lalle ne ta kai ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba sun fahimci cewa tabbatar da tauhidi kadai ya isa ba sai sun dage sun zage dantsi wajen aikin bauta ba irin wannan fahimta idan ta faru to za a samu barna don haka a kyale su to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam anan bai ba da umarni ga mu'az ibn jabal kai tsaye ba sai ya gaya masa a'a ka kyale su to shi ne lokacin da mutuwa ta halartowa mu'az ibn jabal lokacin yana shar shi ne sai ya gaya wa mutane fa akhbara bihi mu'az inda mautihi ta'assuman mu'az ibn jabal sai ya bada labarin wannan hadisi lokacin da ya zo mutuwa domin fita daga laifi kada ya shiga cikin karkashin waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na gaskiya kada ya shiga karkashin la'ana ta ubangiji to gurin kada ya fada cikin laifin ɓoye ilimi lokacin da mutuwa ta zo sai ya ba da labarin hadisi to haka wanda ya faru ainihin ga Abu Dar al-Ghifari shi ma annabi ya faɗa masa irin wannan magana ya faɗa wa Abu Huraira ya faɗa wa ɗaiɗaikun sa sallallahu alaihi wa sallama da Umar ya san da wannan wanda yake nuna maka kenan shi ilimi akwai wanda zaka iya gaya ma wasu ba zaka gaya ma wasu ba shi yasa al-Imam al-Bukhari da ya kawo hadisin a cikin littafin sa kitabul ilm sai ya kawo shi karkashin babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin makhafata an wanda ya keɓance wasu mutane da ilimi da wasu don gudun kada wasu din su kasa fahimta to shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ma anta muhaddithun qauman hadithan la tablughu la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna a duk sanda ka gaya wa mutane wata maganar da hankalinsu ba za ta iya riska ba ba za ta iya fahimta ba to wannan magana za ta iya zama fitina ga wasu ta haka nan sayyidina ali ibn abi talib kamar yadda yake cikin bukhari annabi sallallahu ta'ala sayyidina ali ibn abi talib yana cewa kada ka sanar da mutane dukkan abin da ka sani duk abin da ka ji ka sanar da su لا تحدث الناس لا تحدث الناس بكل ما تسمع ما سمعت أتحبون أن يكذب الله ورسوله kada ku ka ga gaya wa mutane duk abin da ka sani ka faɗa domin wani ba zai fahimta ba in wani ya fahimta garin haka sai ka ja a ƙaryata Allah da manzansa sai ka ja wani ya faɗa cikin wata fitina domin da zarar ya ƙaryata Allah da manzansa kaga ya faɗa cikin fitina ba kankanuwa ba ashe kenan akwai ilimin da zaka gaya wa wani akwai kuma wanda ba zaka faɗa ma wani ba shi wannan hikima ce ta mai da'awa hikima ce ta mai karantarwa ko da yaushe yakan duba me ya dace ne bai dace ba a cikin wannan hadisi za mu ga falalar tauhidi duk wanda ya tabbatar da tauhidi ya je wa Allah bi kalbin salim da kyakkyawar zuciya kubutacciya da babu shirka a ciki to ana sa ran wannan mutum dan aljanna ne shi yasa malamai suka ce wannan hadisi yana da kyau a yi bayanin iskalinsa ko dai ya kasance hadisin tun farko yana nufin mutumin da yake da tauhidi kuma ya ayyuka na da'a shi ake maganar ba za a azabta shi ba ba za a sashi wuta ba ko kuma a'a hadisin kharaja makharaj al-ghalib لأن الغالب على المؤمن الموحد العمل بطاعة الله ko hadisin tun farko ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan galibin mumini muwahhidi wanda ya rike tauhidi ba za ka same shi kuma yana sakaci a wajen aikin da'a ba ba za ka same shi yana sassauci wajen yin aikata abin da yake na haram ba za ka same shi yana da tsantseni da gujewa haram kuma yana kokari da fafutuka ya ga aikin da'a to wannan shine galibin hali na mumini mai kadaita Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan galibin hali na mumini shine ma'anar kharaja makhrajal ghalib da makarantar ghalib wasu malamai suka ce a'a anan ana nufin al-khulud bin nar al-khulud fil nar la asla dukhulin nar annabi yana magana ne akan shiga wuta a dawwama ba wai shiga wutar kawai ba kenan duk wanda ya je wa Allah da tauhidi kowane irin aika aika yi na laifuffukan da basu kai shirka ba basu kai kafirci ba to ko ya shiga wuta ba zai dawwama a ciki ba zai fita daga cikin wuta saboda imanin da yake cikin zuciyarsa saboda tauhidin da yake cikin zuciyarsa don haka anan ana magana ne akan dawwama a cikin wuta ba ana magana akan shiga wutar ba haka wasu malamai suka ce a fahimci hadisin wasu malamai suka ce abinda ake nufi zuciya ba za ta cinye ko ina da ina daga cikinsa ba domin Allah maɗaukakin sarki ya haramtawa wuta ta ci mahalli na tauhidi wanda ita ce zuciya don haka idan wuta za ta ci ko ina na jikin ta adam ba za ta taɓa zuciyarsa na jikin mumini mai kaɗai ta Allah to ba za ta taɓa zuciyarsa ba domin zuciyarsa nan ne mahalli na tauhidi inda tauhidi yake wuta ba za ta taɓa ba to haka ne malamai suka yi ta bayani domin su fitar da wannan irin wata mugunyar fahimta da za ta iya aukuwa ga wani idan ya ji hadisi in yana ganin shi mai akida ne mai kyakkyawar akida ne sai ya ga cewa a to ashe kenan abun ba. ba sai an tsananta wa kai ba don haka dukkan abubuwan da ake cewa a yi dinnan sunna sunna ba sai nayi ba ai tun da ina da tauhidi ba na shirka na bar u na bar wa shehunai to kenan kuma ina da damar kuma don abin da na yi Allah zai gafarta mu ni dan aljanna ne kai tsaye to kaga wannan bayanai na malamai don su fitar da irin wannan muguwar fahimta din ne daga cikin zuciya don haka wannan hadisi yana nuna falalar tauhidi dukkan wani wanda yake da tauhidi ba zai ainihin dawwama a cikin wuta ba ko da kuwa ya shiga saboda laifuffukansa ubangiji na fitar da shi da karshe sannan wannan hadisi har ila yau yana nuna cewa duk abin da baka sani ba to kamar da iliminsa ga Allah da manzansa lokacin da aka tambayi mua a tajri ma haqqullahi ala al-ibad sai yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani ma'ana sun fi ni sani ai a'lamu minni sun fi ni sani Allah ya fi ni sani manzansa ya fi ni sani to duk lokacin da aka tambaye ka abin da baka sani ba sai ka ce Allahu a'lam idan abin da ya shafi addini ne kai tsaye Allahu wa rasuluhu a'lam abin da ya shafi duniya abin da ya shafi rayuwar duniya an tambaye ka mas'ala ta gini ko an tambaye ka mas'ala ta kanakancin babur kaga nan ba aka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ba ya hada mazala <laughs> da karkacin ba to shi yasa dan malamai suke magana akan wannan jumla Allahu wa rasuluhu a'lam akwai ina zaka faɗe ta ko ko akwai inda zaka faɗa Allahu wa rasuluhu a'lam akwai inda kawai zaka ce Allahu a'lam idan da hadari ya taso sai wani jahili ya tambaye ka hadarin nan kai yaushe kake ganin zai sauka ya zaka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ko Allahu a'lam Allahu a'lam domin wanda yana karkashin gaibi yana karkashin gaibi ka baka san sanda ruwa zai sauka ba yana daga cikin abubuwa mafatihul ghaib al khams khamsa lati la ya'lamuha illa Allah saboda haka anan zaka ce Allahu a'lamu to duk abubuwan da suka shafi gaibi ko suka shafi al'amuran duniya kamar yadda annabi yake cewa a cikin hadisi sahihi yana cikin muslim antum a'lamu bi umuri dunyakum antum a'lamu bai ce ana a'lamu ba ko ce antum a'lamu bi umuri dunyakum ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'ala al-akhirati hum ghafilun saboda ka duk abin da ya shafi duniya manzo Allah ba wannan yazo ya karantar ba yazo ya karantar da abin da yake na lahira ta yi harkar duniya da fafutuka ya za a samu ya za a rasa wannan kafi manzo sallallahu alaihi wasallama sanin wannan domin ba abin da ya zo karantarwa bane shi yasa lokacin da ya je ya ga wasu mutane suna yi wa dabino filili ya ce da ba kun bari ma'ana ko da ba ku yi ba ma ina ga zai yi 'ya'ya suka tafi ba su yi wannan filin da suka saba ba sai dabinon nasu ya ƙi yin 'ya'ya sai suka bazama suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka ana mu kuma gashi dabinan mu bana bai yaya ba yace to ni na ce muku kun bari ne yaya antum alam bi umur dunya abinda nazo muku da shi na al'amarin lahira ku karba abinda yake na duniya fa antum alam bi umur dunya saboda haka ijtihadi ne ni ina tsammanin in ba ku yi ba zai ba ba ba gonar da bilai ne da ni ba saboda haka abin da ya shafi al'umurul kauniya in an tambaye ka sai ce Allahu a'lam abin da ya shafi addini an tambaye da akan wata matsala ta addini Allahu wa rasuluhu a'lam abu shakka duk abin da yake da addini ne to Allahu wa rasuluhu a'lam sannan wanda yana nuna mana ladabi duk abin da aka tambaye ka baka sani ba to kamar da ilimin sa zuwa ga Allah da manzon kada ka yi karambani kada ka faɗi abin da baka sani malami suna cewa malami baya isa malami sai in ya ƙware akan Allahu a'lam akan la adri idan bai iya kalmar Allahu a'lamu ba bai iya kalmar la adri ba wannan bai isa malami ba shi yasa Abdullahi ibn Wahab almajiri Imam Malik yake cewa law ahsayna للإمام مالك قوله الله الله أعلم لملأنا لملأنا بها الألواح da za mu ƙididdige mu ce za mu bi mu rubuta ƙeƙe da ƙeƙe lokutan da imamu malik ke ce mana allahu alam ko la adri la adri to da mun rubuta alluna ba ɗaya ba ba ma'ana da mun wallafa littafi akan wani sautari za a tambayi imam malik ce la adri idan har Allah ya koyar da manzon sai ce la ajri waye kuma ba zai ce la ajri ba kuma yafi karfin la ajri qul ba kuntu bid'an min ar-rusul wa ma ajri ma yaf'alu bi wa la bikum in attabi'u illa ma yuha ilay inni lakum nadhirun mubin Allah yake ka gaya musu ba kuntu bid'an min ar-rusul ba ni ne farkon manzanni ba gabanina na an aiko da manzanni da yawa fa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum ban san mai Allah zai yi mun ba Allah zai muku a ranar gobe kiyama fata muke yi amma ba mu da yaqini kaga annan Allah ya koyi da shi cewa ma adri qul la adri qul qul eh, qul in adri aqribun ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada قل إن أدري أي ما أدري أقريب ما توعدون أم يجعل lahu rabbi amada suna cewa a gaggauto da alkiyama a gaggauto da alkiyama ka gaya musu ni ban sani ba nan kusa ne alkiyama za ta zo koko da sauran lokaci ka gaya musu ban sani ba kaga Allah yana koyar da manzon sa sallallahu alaihi wasallam ladabin yace la adri la adri yace la adri atubba malikun am nabi la adri atubba malik am nabi tubba da Allah ya faɗa a alkur'ani shin malik malik sarki ne ko annabi ne ni ban sani ba haka manzo Allah la adri atba'u malikun am nabi idan manzo Allah shi da kansa yace la adri la adri hal al hudud kaffaratun am zawajir la adri fa shi kenan babu wanda ya karfi karfin la adri idan kana idan kana so ka kiyasta ilimin mutum ka kula da duk tambayar da za a yi mata. zai kace baya baya buƙatar wani lokaci da zai ce zai duba karancin ilimi shi ke sawa mutum ya dinga ganin cewa ruwan baya da zurfi saboda karancin sanin menene zurfin ruwa. wanda ya fara sa kafarsa a cikin ruwa farko farko ta iya zurfin kenan amma in yayi nisa fa yana tafiya ya ga yana haɗe shi to zai ga a ah, ai abin nan fa ba ka dan bane amma in yana baki baki sai ya ta kamar ko iyalinsa ne ma kenan to shi yasa duk sanda kake fara ilimi sannan ilimin yake kara baka tsoro in ka tsaya guri guda to ilimin ba zai tsorata ka ba sai ka ga to me yake fi karfin kama ne kowace ma tambaya kawai a tambaye ka mana akwai abin da ya fi karfin ka amma idan kai ilimin kai nutsu ciki to sai ka ga a ah, abin fa yana da girma fa yanzu lokaci mutum zai ɗau wata mas'ala ta ilimi sai ya samu wani littafi an rubuta mas'ala cikin shafi biyu uku ya zauna ya karanta shafi biyu uku mas'ala ɗaya ce ake ta tattaunawa a ciki sai ya ji shi ya gama ya haɗa da wannan mas'ala ɗin kawai rawar jiki yake a taɓo shi yana ga aya shafi uku duk maganar abin ne kuma ba zan iya magana akai ba ai ko lacca na yi shi yasa wani har ka ga jikinsa yana bari wai ya karanta wani abu samu bara ya je ya faɗa ya fasa kwai yana cikin haka sai wani ya zo ya ce masa ai wannan matsalar an yi littattafai a kanta kai shafi nawa ka karanta uku to akwai wanda ya rubuta shafi ɗari uku ka karanta a akan wannan i akan wannan kaga shi shafi uku yana jin ya gaba komai wani an wace masa ɗari uku to kaga kaga shi ya dawo masa da hannu agogo baya to shi yasa ko da yaushe idan aka ce ga wata matsala musamman idan ba kowa ce a ka to kai taka tsantsan amma wanda yake mai dan karamin ilimi dan littafi ne haka zai samu ya kamar chocolate zai karanta shi kadai ko ya je umara an an bashi to Allah Allah yake zo masallacin sa mi tsaye kaga irin wannan wannan shi yasa imamu shafi'i alaihi rahmatullah yake cewa kullama zittu ilman zadani ilmi ilman bi jahli duk sanda na ƙara nutsa cikin ilimi ilimin na sai ƙara nuna mun ah, a shi ni jahili yana ƙara shiga ilimi yana ƙara fahimtar a ah, shi a shi ta jahili wannan shi ne ɗabi'a ta ilimi shi yasa za ga malamai sun fi kowa taka tsantsan sun fi kowa taka tsantsan kuma babu abin da ya fi komai cika ido irin fatawa domin in darasi ne za ka shirya a gida amma fatawa ba ka shirya mata don baka san me za a tambaye ka ba fi komai ba da tsoro shi yasa salaf sun ka ga wato jefe ne ya suke da fatawa in an jeho ba fatawa sai ka rike ka jefa wa dan uwanka can ka ce an sa shi ma zai jefa ne sai kai an sa don gudun kare ya je ya ba da wani abin da ba daidai ba ya shiga karkashin wa anta qulu ala allahi ma la ta'lam saboda haka kai kawo suke yi da fatawa haka haka salaf sun kasance suna in ka karanta littafin jami'u bayanul ilmi fadli na abdul bar za ka gani suna cewa ajhalun nasi ajra'uhum ala al-fatwa wanda yafi kowa jahilci shi yafi kowa wato tsaurin ido wajen yin fatawa wanda zai ce a yau yau abin da za mu ai mai sauki ne fatawa ce kawai to kaga wannan shine bai san da ya fatawa ba gara ba ya yi nasiha ko ya wa'azi amma fatawa ta fi wahala to a nan ne kuma ilimin malami yake bayyana haka samu yana takatsinsa to shi yasa malamai suka ce wannan hadisi yana daga cikin abin da yake koyarwa ba ka ladabi a duk lokacin da aka tambaye ka abin da baka sani ka ce la ko ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam za a ga wasu daga cikin malamai ba sa son su ce Allahu a'lam in yayi fatawa ba san ya kare fatawarsa da Allahu a'lam wasu kuma almajiran su ne suke nuna musu su daina faɗa wai ai suna nuna kenan ba su gamsu ba su ma ya za ka gama bani fatawa kuma ka ce wa a'lam kenan kai ma kana dan kai ma kana dan kai kawo kenan to in baka yi abu sai ga almajiran ne ma za su fara maka nasiha malam mu fa wa a'lam din nan da kake faɗa wallahi ba ma jin daɗi kawai ka faɗa gaba gaba gadi amma in ka ce wa a'lam din nan sai mu ji yar haka duk jikin mu tsika jikin mu ta tashi kada a fahimci kamar kai ma dai baka ƙara yadda ba da abin da kake faɗa ko ma me ka faɗa imam malik idan ya aka tambaye shi yayi fatawa abin da yake rika fatawarsa da shi kamar da yadda abdul bar ya kawo inna zunnu illa zanna wa ma nahnu bi mustaqim inna zunnu illa abin da muke faɗa din nan haka muke tsammanin sa bisa iya ilimin da Allah ya bamu wa ma nahnu bi mustaqim amma bu ba masu yaƙini bane da sakankance, mu ba masu yaƙini bane da sakankance, ma shahidna illa ma alimna wa ma kunna lil ghaibi hafiz wannan shi yake nuna maka cikar malami don haka mu'az ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam sannan a cikin wannan hadisi har ila yau za mu ga akwai tabbatar da wata ka'ida da malamai suke faɗa a babin masalih da mafasid babin masalih da babin mafasid kun san shari'a gaba ɗaya ka cokam da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo ne domin ta ta yawaita maslaha duk abin da yake maslaha ce ga al'umma a jawo shi cikin al'umma a kuma yawaita irin wannan maslaha din shine tahsilul masalih wa takfiruha sannan shari'a kuma ta zo da izalatul mafasid daf'ul mafasid wa taqliluha duk abin da yake barna ne hadari ne a cikin al'umma a yi kokari a kawar da shi a share shi gaba ɗaya idan zai yiwu idan ba za a iya share shi duka ba to a rage masa yawa a share abin da za a iya a bar abin da ya fi ka wannan shine jigo a dunkule abin da shari'a ta zo da shi duk wani hukunci da za ka karanta na shari'a na mu'amala na biyo na menene to abin da ake so a tabbatar kenan tahsilul masalih wa takfiruha daf'ul mafasid wa taqliluha in an tambaye ka menene manufar aiko da manzanni da saukar da littattafai da shari'a ta musulunci in ka ba da wannan jumlolin guda biyu ka gama bayanin komai shari'a gaba ɗaya da Allah ya koma da ita domin a tabbatar wa da ɗan adam maslaha a yawaita ta a kawar masa da barna da haɗari ko a rage masa isu wannan shine manufa to a irin al'amura na rayuwa akan samu a wani lokaci تتعارض المفسدتان أو تتعارض تتعارض مصلحتين ko dai a samu mafsada guda biyu sun zo sun ci karo ga barna ba barna to suke ta idza ta'aradat al mafsadatan urtukiba akhaffuhuma daf'an urtukiba adnahuma daf'an li akhaffihima idan aka samu barna biyu ga su sun sun tsaya ta kowace ka kalle ta barna dole kai daya duba wacce tafi dama dama wacce tafi hadari sai ka yi mai dama daman dan ka ture mai hadarin ba za ka bar su su duka biyun ba ka ce in dai ba zai iya kawar da su duka biyun ba sai dai su ci gaba da zama a haka a musulunci sai ya ce ka duba wacce ta fi sauki ka yi ta don ka kawar da wacce take mafi hadari to haka nan maslaha guda biyu sukan iya ta'arubi ga wannan maslahar ga wannan maslahar in za ka yi wannan sai ka bar wannan in za ka yi wannan sai ka bar wannan to nan ma sai suka ce ru'iya akbaruhuma a taqwiti aqallihima ko adlahuma sai ka duba wacce ce ta fi girma ka ɗauka wacce take kankanwa sai ka hakura da ita wannan shine abin da malamai suke faɗa a babin ta'arudul mafsadatai ko ko ta'arudul maslahatai idan muka dubi wannan hadisi na mu'azu bin jabal a karshen sa akwai wannan akwai mafsada guda biyu wanda za ku iya fahimta ku da kanku cikin wannan jawabi da na muku da fassarar hadisin da na muku akwai wani abu wanda yake mafsada ce barna ne guda biyu barna ta farko shine mutane su kasa gane addini har ma su yi watsi da wasu ayyukan addini in sun ji abinda hadisin mawazi ya kunsa ko barna ta biyu shine mai ɓoye musu ilimi a ɓoye musu ilimi wata barna ce haka nan a sanar da abin nan abin nan a sanar da su su fahimci abin ba daidai ba nan ma wata barna ce a nan wata barna ce ta fi girma eh ilimi a a nan barnar da ta fi girma shine su kasa fahimtar addinin saboda haka sai aka ga cewa to a yi barnar da take mafi sauki a ɓoye musu domin a kawar da barnar da take mafi girma wanda ita ce kasa fahimtar addinin su su shagala su yi sakaci da ayyukan da kuma anan akwai masada guda biyu wanda suka ci karo amma an yadda a yi mafi kankanta domin a kawar da mafi girma sannan akwai maslaha guda biyu ko babu a cikin hadisi ina so ku yi aiki da kwakwalwar ku akwai maslaha guda biyu wanda suka ci karo aka zaɓi mafi girma aka bar mafi kankanta da ya maslahoyin maslaha ta farko shine mutane su ci gaba da aikin ɗa'a ko ba tare da sakaci ba da zage dan sai akan aikin ɗa'a wannan ba maslaha ba ce maslaha ce maslaha ta biyu shine a sanar da su wani abin da ba su sani ba kaga nan in an yi wannan za a rasa wannan in an san wannan maslaha za a rasa wannan sai aka ɗauki wacce eh a bar su akan abin da zai sa su su ci gaba da zage nan sai cikin addini wannan maslaha ta fi girman a kalar da su abin da zai sa su shagala ga barin addini haka ne to kaga wannan shine ta'arudul maslahatayn da ta'arudul kuma ne so nake a yau ku zama malamai akan wannan ka'ida ka'ida ce mai muhimmanci cikin ta'amulinka da duk wani nasi duk wannan harguwar da wani lokaci take faruwa cikin rashin sanin waɗannan usul na shari'a wanda akansu ne aka gina shari'a zan ba ku misalai akan wannan domin ka'idar ta ƙara zama a kwakwalanku ku zama malamai akan ta domin suna cewa bin misali yattadihul maqal Allah yana cewa la tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah aduwan bi ghairi ilm kada ku zagi waɗanda abinda suke bautawa ba Allah ba idan kuka zagi abinda suke bauta ba Allah ba su kuma za su zagi Allah saboda zalunci da rashin ilimi kaga a cikin wannan aya akwai mafsada guda biyu akwai maslaha guda biyu wanda duk sun ci karo mafsada guda biyu mafsada ta farko shine barin zagin allolinsu bacin allolinsu wannan mabtada ce gara ka zuka ka nuna an asalin shirme ne aikin banza ne wannan akwai maslaha a cikin nan barin faɗar haka akwai mafsada sannan mafsada ta biyu shine sabbullah zagin Allah idan kun zagi nasu allolin babu shakka bacin ubangiji da zagin sa fi girma wannan mafsada ta fi girma akan mafsadar barin zagin allolinsu haka ne to sai aka ce kabar kabar zagin allolin nasu wannan mafsada din ita ce kankanuwa domin kada a fada cikin babban mafsada babban barna an gane ko sannan akwai maslaha guda biyu maslaha ta farko sabbu alihati akwai maslaha ka ce mutane wannan allolin da kuke bautawa aikin banza ne shirman banza wannan ba maslaha ba ce maslaha ce sannan kuma akwai maslaha ta biyu tarku sabbillah kai abin da ba za a zagi Allah ba nan ba ai maslaha ce to kaga in kai wannan maslaha ta farko waccan maslaha ta biyu ba za ta samu ba in ka dauki ta biyu to za ka bar ta farko amma a cikin su wacce ce ta fi girma tarku saddillah kabar abin da zai ja a zagi ubangiji sai Allah ce wala tad'u allazina min wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bi dhalik sai aka rinjaye da janibin maslaha wacce take mafi girma ita ce tarku saddillah akan maslahar da take kankanuwa shine sabbu alihati an gane wannan Allah yana cewa man lam yastati minkum qawlan an yankiha muhsanati almu'minati fa mimma malakat aymanukum min fadiyatikum wannan ayar tana karantar da mu cewa mutumin da ba zai iya auren mace ɗaya ba wacce ba baiwa ba saboda ba ya da dukiyar da zai iya biyan sadakin ya sai Allah ya ce to ya je auri baiwa mumina bayan ya biya sadakin a cikin nan akwai yin mafsada kankanuwa saboda a kaucewa babban mafsada yin barna kankanuwa saboda a kaucewa babban barna akwai kuma yin maslaha babba a haƙura da maslaha karama mecece babbar mafsada a cikin nan mecece mafsada a cikin nan nikahul ama idan ka auri baiwa ‘ya'yan da za ka haifa da ita duk bayi ne kaga wannan mafsada ce sannan ka auri baiwar wani dole ta shagaltu da yi wa ubangidanta hidima lokacin da kake bukatar ta a gida ubangidanta ya aike ta ya sa ta wasu ayyuka ya sa ta shara ya sa ta wanke wanke za ka samu tsakan da ake samu da matar aure ba za ka samu ba kaga mafsada ce a ciki ka auri baiwa za ka gamu da wannan mafsada din sannan akwai kuma wata mafsadar ita kuma daban shine fadawa cikin zina ko luwadi ka bi wata hanyar fitar da sha'awa idan har baka aure baka aure ta ba anan kaga mafsada ne guda biyu sun haɗu wacce ce tafi girma fi sabilillah mafsadar zina ta fi girma ko luwadi ta fi girma to sai a ce to je ka kai mafsadar karama don kar ka fada cikin zalika liman khashiya al'anata minkum zalika liman khashiya wanda yake jin tsoron zai fada zina zina babban mafsada ce to je ka yi mafsadar je ka aure ama din in kun haye ya fa ƴaƴan naka su zama bayi ya fi sauki akan Allah ya kama ka da laifin kana zina kaga anan shine irtikabu a kafin dararai تنزيل قبلنا ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما haka nan akwai maslaha guda biyu maslaha ta farko hizzun nafsi min zina ka tsare kanka ka kare kanka ka fada zina wannan ba maslaha bace maslaha ce babba ta wani bangare kuma akwai wata maslaha shine ka bar auren baiwa don kare ƴaƴanka su zama bayi nan ba maslaha bace nan ba maslaha ce kaga maslaha guda biyu kowace tana zaran kanta kuma in ka dau ɗaya zaka rasa ɗaya wace kamata ka ɗauka hifzun hmm? nafsi min az-zin ka kare kanka ka fada zina ya kamata ka duba ko ba a ka duba cewa a ah, ni ya ina ba za su gara sai ka duba maslahar da kanka da zina ita ce babban maslaha to sai ka dauke ta sai ka hakura da waccan maslaha wannan fahimta ce mai kyau ko ba fahimta ba ce fahimta ce mai kyau Allah yana ta hurrimat alaikum al-maytatu wa damu wa lahmul khinzir har inda Allah ya samar cewa kamar tsurra ghayra badin wala adin fala isma alaikum Allah ya haramta muku ku ci mushi ya haramta muku ku ci ku sha abin nan jini amma da ƙarshe sai ubangiji ya ce wanda ya samu kansa cikin matsatsi ba tare da yana mai bagiyo ba mai zalunci ba tare da yana mai ta'adda ba to babu ne ya ci mushi babu ne kaga anan akwai mafsada guda biyu akwai barna biyu barna ta farko shine akulul maita ko ba haka ba cin mushi abu ne mai kyau da kyau a daɗi mafsada ce ta kila ko a lafiyar kama ka ba ki ba ka ci mushe ka dan gaba da wasu ka kai kazuwa ko na abu akwai mafsada ta biyu shine halakun nafs kana cikin dokar daji inda babu abinci dole sai mushe din in baka ci ba kai za ka gamu da mutuwarka za ka halaka kaga anan mafsada guda biyu ce mafsadar ka ci mushe mafsadar ka halaka wace ta fi sauki ka ci mushe wala ko ba a ce ka ci ba za ka ci mafsadar ka ci mushe ta fi sauki akan ka halaka kanta to kaga anan sai ka yi mafsada ba kai sai ka yi mafsada karama dan ka dan ka kawar da kanka daga mafsada ba akwai maslaha guda biyu wanda kowace tsayuwa take da kafafuwanta maslaha ta farko ihya'un nafsi wa himayatuha raya rai da kare rai daga halaka maslaha ce kawai maslaha bace maslaha ce akwai maslaha ta biyu wa cin bushi shi ma maslaha ce amma a cikin nan wace maslaha ce tafi girma ka kare kanka daga halaka to kaga anan sai ka dauki wace maslaha din babbar sai ka hakura da maslaha karama annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sai da tuna aisha laula anna qaumaki hadithu ahdin bi kufr bi kufr la hadamtu alka'ba wa waja'altuha ala qawaid ibrahim waja'altu laha babayn babun yadkhulu minha an-nas wa babun yakhruju minhu an-nas ba dan mutananki ba su dade da barin kafirci ba yana gaya wa aisha ba dan qurayshawa da daman su don musulunta bayan bayan fatu makka da sai in sa a rushe ka'aba a dawo da ita bisa foundation da annabi ibrahim ya dora ta kai kun sa a lokacin jahiliya an taɓa yin wani ruwa ma mako wanda ya rushe ginin ka'aba larabawa ƙuraishawa suka yi shela kowa ya kawo taimako amma banda kuɗin riba banda kuɗin zina banda kaza banda kaza duk wasu haram suka ce a kawo kuɗi na halal mai kyau mu sake gina ka'aba suka tara kuɗi amma bai isa su iya gina asalin ka'abar ba saboda haka sai suka fitar da abin da yanzu ake cewa hijri isma'il wannan wajen ɗani uku a cikinsa yana daga cikin ka'aba sai suka fitar da shi saboda bihim bihimun nafaqa dukiyar yadda suka tara na taimako ba za a iya ba su dama su iya gina ta gaba yadda take dama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa ba dan mutane ba su dade da barin kafirci ba su dade da barin jahiliya ba da sai ce a rusa ka'abar nan a dawo da ita bisa ga tsarin da annabi ibrahim ya kafa alkawa'id wanda annabi ibrahim ya asasa ka'aba a kansu sama sai ya fasa ya barka a haka saboda akwai ta'arudul mafsadatai akwai kuma ta'arudul maslahatain akwai mafsada barna guda biyu da suka yi taro da juna Sai ta fi ɗaya girma sai ya yi mafi kankanta domin a kawar da babba ya ɗauki maslaha mafi girma ya haƙura da maslaha da take gangarwa mafsada guda biyu shi ne mafsada ta farko barin gina wannan ɗaki bisa ka'ida bisa foundation sa na farko haƙura da gina da wannan mafsada ce kamata ya koma yadda yake a haƙura mafsada ce sannan iftilanin nan mutane su fitilu sai to wannan irin annabi ne ya ce yana kan addinin annabi Ibrahim kuma yana rushe ɗakin wasu su kakasta saboda wannan kaga wannan ba barna ce kaga barna biyu amma wace ta fi sauki a ba hakura da addinin a bashi haka ce fi sauki kan a fitinin mutane su fita daga addini kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam irtakaba akhaffa dararai shine ya hakura yace a bashi haka din amma ba haka na so ba to gudan mutane kada su fitinu su bar addini na haƙura in ɗauki wannan ɗin in bar wacce akwai maslaha guda biyu dai ta fi ɗaya girma maslaha ta farko shine a dawo da ginin kamar yadda annabi ibrahim ce wannan ba maslaha ba ce maslaha ce sannan maslaha ta biyu kada a yi abin da zai baza ma mutane Su ma maslaha ce wacce ce ta fi girma kada a yi abin da zai baza mutane su ta fita daga addini me amfanin ka gina ka'aba mutane kuma na fita daga addini saboda haka sai annabi ya yadda a ɗauki maslaha mafi girma shine a bar rushe ka'aba din don a tsare mutane kada su fada cikin kafirci bayan sun musulunta a hakura da waccan maslaha din tunda bata kai wannan an gane ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya san munafikai tunda har ya gaya wa Huzaifa ibn Yaman asma'a ba'dihim ya sanar da Huzaifa ibn Yaman sunayen wasu munafikai wala munafiki ne wala munafiki ne wala munafiki ne suna cikin musulmi kuma illa take da haka nemi Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe su dan me zai kashe su mutane su ji suna cewa annabi ya fara kashe sahabbansa kuma domin jahilai da ba sa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam munafikin waɗannan ba amma ne suke sahabbai ne su ba sai da sai annabi yana kashe sahabbansa alhalin ba sahabbai bane wani sahabi shine wanda ya imani da annabi waɗannan su abdullahi ibn ubayy ibn salul basiba basiba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kuna so mutane su rika hira a junansu suna cewa muhammadun yaqtulu ashabahu kamar da yanzu in shi'a in suka tashi su ta kira munafikai su ce ma waɗannan duk sahabbai ne dan su zage sauran sahabban su ce duk tafiyar su ba tare da cewa sun ba sahabbai bane to annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar su don gudun kada mutane su fitinu su bazama su kasa gane addini kaga anan akwai mafsada guda biyu mafsadar farko mutane su kasa gane addinin idan har ya kashe su su bazama su dinga kuri ce kai in ka musulunta ba aka kwana biyu kashe ka zai haka sai mutane su dinga gujewa musulunci mafsada ta biyu kyale munafukai su ci gaba da rayuwa cikin musulmi tare da cewa sun yi abin da suka cancanci kifa wannan mafsada ce to amma a nan wace mafsada ce ta fi girma mafsadar a jefa mutane cikin fitina su ta gurewa musulunci ko ba a kyale waɗannan munafukan a kyale su saboda haka sai annabi ya kyale su domin kada a fada cikin mafsadar da ta fi girma an gane ko akwai maslaha guda biyu maslaha ta farko shi ne ta'alifun nan ta'alifun nan alal islam alallashi mutane kada a ja mutane su zama su bar musulunci wannan maslaha ce babba akwai maslaha ta biyu shine a hutar da musulmi da musulunci daga wannan bara gurbi wannan dafi da yake cikin su su muna fukai wannan ma maslaha ce to amma wace maslaha ce ta fi girma shine ta'alifun nas maslaha alifin nan ita fi girma saboda ka sai annabi ya kiyaye su shi yasa a babul amri bil ma'ruf wal nahy anil munkar dole ne kai mura'atin wannan ka'idojin suna nan da yawa iskar arabi alladhi bala fil masjid balarabar kauye da yazo ya fitsari a cikin masallaci kaga nan ma akwai tabbatar da wannan maslaha din ko mafsada ce guda biyu ko dai a bashi yayi fitsari a masallaci wurin ibada ya bata masallaci da bawalinsa mafsada ko kuma a kore shi a kyare shi saka masa tsawa wannan ta sa ya ba zama ya fita ya fasa ma musulunci wannan ma barna ce ko in ba ma wannan ba aka firgita shi maimakon ya bata guri ɗaya duk sai ya bata masallacin domin ya fara fitsarin ba zai iya rike shi ba kuma kaga wannan mafsada ce to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da lokacin da safe suke ta a kansa suka fara yi masa tsawa annabi ce da'u ko rabu da shi ku kyale shi ku kyale shi anan kaga akwai irtikabu a kafin darharai akwai irtikabu a kafin mafsadataini dafa li a'lahuma annabi ya yadda a bashi ya fi tsarin duk da cikin masallaci ne domin kada a jawo wata mabarnar da tafi wannan shi yasa ibnu taymiya majmu'ul fatawa yake wata magana yake cewa idan mutane aka same su suna aikata munkari suna aikata maro a lokaci guda sun hada maro da munkar a lokaci guda suna yi ba za su iya bambance tsakanin ma'ruf din da munkar ba a nan za a zo ko dai in an hana su su bar ma'aruf da munkar din duka an gane ko in an hana su su bar ma'aruf din su bar munkar din gaba daya ko a bar su su ci gaba da ma'aruf da munkar din gaba daya ibn taymiya ce idan haka za ta faru in ka ce su daina to za su bar ma'aruf din da munkar din duka in ka ce ka kyale su kuma za su ci gaba da ma'aruf da munkar din gaba daya Ka ce to anan ba a cewa ka je ka hana ko ka hana aunawa ake sai a ga a cikin abin da suke ma'aruf din ne ya fi yawa ko munkar idan munkar din ne ya fi yawa to ka hana su ko da za su bar wani abu na ma'aruf idan ma'aruf din shi ya fi yawa ma'aruf din shi ya fi yawa shi kenan sai ka sai ka kyale su ko da za su yi munkar domin kada ka fawwata wannan maarufin mai yawa saboda munkarin su guda biyu ko wannan ababul amr bil ma'ruf wal nahy anil munkar ka'ida ce mai muhimmanci saboda haka duk fafutuka da ake ta yi wajen umarni da wani abu ko hana wani abu ko kokarin tabbatar da wani abu dole ne sai ka fahimci babin masalai da mafasid kafin kai magana a ciki ba da zarar na karanta nasi ba kuma sai in zo in yi kashe da cewa ko a yi shi ko a mutu ba haka bane ya ka duba ka ga cewa yin sadin cewa sai an yi shi din zai jawo wani illa wata wata baraka wani laifi wanda ya fi wanda ake ciki idan zai ja sai ka hakura idan ka ga cewa ba zai jawo ba a'a za ka iya tabbatar da maslaha to anan ne ka kake cewa yanzu misali ka karanta cewa sallah da takalmi sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayya ta khaliful yahud ku saba ba yahudawa da nasar ba ta sallah ta takalma ku ku yi sai ka karanta wannan daga tukai an bar sunna annabi ya ce a saba yahudawa ashe mu ba ma saba musu ba ashe kawai an tura ka wa'azi kauye ka shiga masallacin su kai ne liman sai ka tsaya da takalmi akan darduma kana tsammani kawai ya zan ne ka wallahi sai su kashe mutum an yi asara ka an yi asara sallar ka da takalmin ka ba kai gaba kai da wa'azin ba ka ko ba sallar a nan da ya fi ka hakura da sallar da takalmi kai ba in an ce in kai ba takalmi laifi kai ba laifi kai ba alwan sharifi a cikin littafin sa mai yarul ma'arif yana faɗa yake cewa irin wannan ta taɓa faruwa wani ya je masallacin wasu ƙauyawa ya salla da takalmansa suka kashe shi fa darabuhu hatta al-qatl suka yi ta nakaɗa masa duka sai da suka ji ba numfashi me yayi suka ce yare da Allah akwai wanda aka yi ta rigima da shi akan wannan aka yi taba ta kashi a daukar shi aka rika da a masallaci ana jeho shi sai ya sallar to kaga wannan rashin sanin fiqhul maqasid rashin sanin fiqhul maqasid inda ya san fiqhul maqasid sallar takalmin nan yatu ma fil amri annahu sunna mustahab amma ta'lifun nasfa ta'liful qulub wajibi ne dan me zai kare yadda wajibi saboda ya tabbatar da mustahab kaga rashin sanin rashin sanin to shi yasa za ka samu a cikin da tafi ibnu taymiya za ka samu maganganu irin wannan maganganu masu kyau irin wannan to na tsaya akan wannan ka'ida duk tana da muhimmanci musamman yanzu da Allah ya jarrabe mu da matasa da suka zama mujtahidun suka zama imamu imamu malik yan gaba dai gaba dai yan ta mutu saboda haka ko a yi ko a mutu a bisa a bisa fahimtar su za su so a tabbatar da wani abu da suke so ko a rasa wannan haɗuwar ta mu gaba ɗaya duk ta rushe ba to kaga waɗannan ba su da fiqhul islam karanta nusus suke yi suna musu faham yafhamuna nusus fahman jafan ka ji malami daga cikin su la jumla baya ya karanta jumla daidai kai baya karanta kalmomi daidai ba jumla ba wallahi kalmomi wani lokaci amma kuma ana ta rigima da shi kan sai an yi rusau sai sama da ƙasa ta haɗi ne zafi wani duk abin da za ka yi ya ba da natija aksiya ya rusa wani wata tafiya mai girma ta musulunci da maslahohin musulmi da dama su shiga cikin tararrabi to haramun ne akan kai shi haramun ne akan kai shi ko da ko shari'a yanzu za mu ga cewa a musulunci idan ana cikin yaki wani ya yi sata an yadda a yanke masa hannu ba a yanke masa hannu fi darin har ko fi asla'il har kana kamo shi za ka yanke masa hannu in ya samu ya sullube ba cikin kafin zai kowa takobin da yake yaƙi da shi ga kafirai zai dawo kanka mashin da yake harba zai ci gaba da harbo su kanka da shi ko ka yake masa ya ridda ko bayan ka yanke ɗaya ya ridda kafirai su ba ga irin ta ba kun fito ku taimaka masu gashi nan suna aiki muku hannu sai aka tare yadda haji amma haji ai haƙƙi ne wajibi ne amma a lokacin zai bayar da wata natija a siya sai aka cito a dakata a dakata sai an samu nutsuwar da za a yi wa shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a zamansa a makka yana ga gumaka fal cike da ka'aba bai taba tura dan kunar bakin wake ce a ji a rushe ka ko a yi samame cikin dare duk kafire ne zagaye da su bai taba tura wani ba a kace a ji. ga su khabbab ibn al-arat dan gaba dai gaba dai wanda suke cewa rasulullah haka za mu zauna cikin kaskanci muna musulmi waɗannan suna kafirai a dinga wulakanta mu annabi da ya dakatar khabbab sai ya ce to je kai kunar bakin wake da abu jahal ya fito ka sakan masa kibiya annabi sai ce ya haƙuri lokaci yana zo sau haka annabi bai rushe ka'aba ba sai da ya zama na shi yake da bai rushe abuwa bai rushe gumakan cikin ka'aba ba sai da ya zama na daula a hannunsa sai shi ne yake ce man da kala dara abin abu sufiyan man da kala dara abin sufiyan fa huwa an man da kala masjid al-haram fa huwa an wa man da kala baitahu fa aghlaqa ala nafsi fa huwa an sai da ya zama na shi ke cewa yi wanda ya yi kaza ya a kyale shi wanda ya kaza a kyale shi ma'ana shi ke da wuka da nama fara jihadi ba sai da ya kafa daula wacce za ta ba su himaya in kana karanta sira akwai abin da za ka yi ta gani a cikin sira na sihi alal qaba'id inda annabi ya ta kallar kansa ga kabilu kabilu waye zai bani mafaka ya bani kariya ya bani kaza ya bani kaza wasu su jefe shi wasu su kyale shi wasu su gaya masa bakar magana wasu su ce sai ya musu alkawarin kaza da kaza har sai da lokacin da Allah ya hada shi da da al-ansar al-aus wal khazraj ya zama da ya zo madina yahuda wanda ke madina ma dole su ka karkashin sa ya zama shi ne shugaba kaga daula ta sa kaga ashe kenan jihadi aiki ne na daula ba aiki ne na afrad ba ni in ce ku fito bai fita jihadi to wani ma san zai ci shi ma a fita wani ma can karshe kuma za mu dawo mu muke faɗa da junan domin ba akan wata raya kwaya ɗaya muke yi ba da haka fiqhul mafasid da fiqhul mafasid wal masalih da an-nazra al-maqasidiyya yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce ɗaliban ilimi <coughs> sun ba da himma akan wannan sun kuma fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya samu gane Allah madaukakin sarki ya ba mu ilimi mai amfani wala Allah wannan shine darasin mu na karshe sai kuma bayan azumi Allah ya kai mu dare da lafiya kamar yadda sani a duk shekara bara irin wannan lokaci na je maiduguri na ci gaba da tasirin da uwa shi jafar mahmud adam yake yi a can to bana ma insha Allah abin da zai faru kenan bi iznillah karatun mu zai zo ya ci gaba kun fi su ribatar karatu su sai a cikin azumi amma ku tsawon shekara kawai karatu yake kuma a nan an tafi gurin ba zai wafinta ba kamar da kuka sani za a ci gaba da raya gurin da ilimi da karatu suka kuma wannan shi ne ribar tafiyar sunna din abinda ba a so kenan mu mun gane irin wannan haɗuwar a yi karatu shine ba a so domin shi ne zai sa mutane su fahimci addinin su yau da gobe sai ka ga cewa masu fahimtar su suke su ne a kan sama din abin abinda ba a so to wannan din shi ya fi ma a kan. kan yau da a ce kawai ta jeji muka yi muka ce mun yi hijira to an san shi kenan ban fita daga cikin al'umma ba za mu dinga jawo su tun da mun koma jeji wa zai bi mu jeji ne zai bi amma muna gauraye cikin al'umma muna karatu kasukan muna yawo muna cakuduwa wasu suna zuwa inda muke wasu su zo da niyyar tsaye gobe wasu su zo da niyyar mugunta ba amma yau da gobe yau da gobe sai su gane to aka gari ba muke ci wanda yake in ya kai hajar ta kasuwa saya ake yi ana rububi a kanta zai so a tada tazanatsi kasuwa ta wace ba zai so ba wanda kaji ya ce a fasa kowa ya rasa nasa bai da kyau ba mu hajar mu tana samun sarkuwa mutane na sayanta ba za mu so a tada ya mutsi da tannatsi a cikin kasuwa ba don kasuwa ta tashi amma wanda hajarsa take ɗoyi mutane ma ba su san su waiwai inda yake kaga ai zai so a fasa kowa ya rasu saboda haka za ku ci gaba da wannan tarbiyya ta karantarwa tarbiyya ta wa'azi kamar yadda dai aka san tafiyar sunna tun kafuwar ta haka take kuma wannan yasa ta ci gaba har zuwa yanzu tana nan sunna tun daga kafuwarta tun lokacin da Sheikh Abubakar Mahmud gobe Allah ya ya fara da'awa ta sunna ta kan har zuwa yanzu sunna gaba take yi ba baya take yi gaba take yi ba baya take yi idan da aka ce za a yi magana sunna a Kano sai a yi ta mamaki a wata rana aka samu aka je aka yi wani wa'azi guda ɗaya aka dinga karanta idza ja'a nasrullah to yanzu babu lungu a Kano da babu majalisin ahlus sunna a Kano ta zama abin da ma samari suke gayu da ita idan baka sunna kai yawa ne saboda haka mu za mu so tafiyar ce ta tafiya a haka Allah madaukakin sarki ya kara mana karfin gwiwa wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi rahmanir rahim wannan yana cewa wannan ka'idar ta ta'arudul maslahatayn da ta'arudul mafsadatayn a koda yaushe suke haduwa ga kowane nasi ko ku a iya samun a iya samun ɗaya ba a samu ɗaya ba so da duk abin da aka ce ta'arud ba wai ana nufin koyaushe yake faruwa ba ana nufin hala wani lokaci da za a samu barna biyu sun haɗu ba wai an ce duk kowane abu na na musulunci barna biyu bane ko kowane abu na musulunci ana samun ainihin maslaha biyu wanda suke cin karo da juna a'a ana nufin lokacin da suka haɗu din to a wannan lokaci za ka duba wacce maslaha da ta fi girma ka gabatar da ita akan maslaha kankanuwa ko ka duba barnar da ta fi girma ka ije ta ko da ko za ka yi kankanwa abin da ake nufi kenan ya ce to ta yaya za a iya fahimtar wannan ta'aruf wannan babi ne na na malamai waɗanda suke masana su za san wannan kuma duk lokacin da ka nutsa cikin fahimtar addinin musulunci za ka fahimci wannan kuma a kai karan kanka da amalin ka da da gobe ai kana samun wani lokaci da abubuwa biyu sukan yi ka a gaban ka a kowannen su maslaha ne amma in kai ɗaya zaka rasa ɗaya kai kanka kana samun wannan a rayuwarka kuma sautari kakan zaɓi maslaha da ta fi girma domin wannan shine ɗabi'a da sha'ani na mai hankali wannan kuma yace yana so a yi masa bayani game da mutumin da yake amfani da hannunsa don ji don ya ji daɗi ya rika shafa gabansa gudun kada ya zina me hukuncin wannan mutum to irin wannan tambayar galibi samari suka suka fi ta waɗanda ba su da aure wanda yake da aure ba zai riga abinda malamai suke faɗa na farko dai wannan bai kai zina ba zina ta fi girma akan wannan malamai sun yi saɓani ra'ayi biyu wajen halacci ko haramci jumhurin malamai suna haramtawa domin Allah ce wanda dina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون suka ce Allah ya faɗi hanyoyi biyu da mutum zai biya sha'awarsa hanya ta farko ita ce hanyar ya aure hanya ta biyu lokacin da ake sayar da bayi kwarkwara ya mallaki kwarkwara Allah ya ce wanda yake haka shine yake tsare farjinsa wa man ittaqa wara zalika wanda ya nemi wata hanyar ba waɗannan ba faulaika humul adun waɗannan su ne wanda suka ketare haddi to aka ce to Allah ya yi hasirin hanyar biyan sha'awa da waɗannan abubuwa guda biyu saboda haka wanda ya nemi wani abu na uku to wannan Allah ya ce fa ulaika humul adu don haka jumhurin malamai suna haramta abin mazhaban zahiriya suna halatta suna halattawa kamar ibnu hazm a cikin maganganunsa yana cewa Allah ya faɗi matan da suke haramun ya faɗe su hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum har zuwa ƙarshen aya wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum sai ce wa uhilla lakum ma wara zalikum duk abin ba haka ba an halatta muku saboda kai ce ma wara a zalika komai ma ya shiga kuma sai hannun mutum ai bangaren sa ne jikinsa ne me ya yi ai bai wani abu ba to ala ayyat halin duk mutumin da yake da damar aure to aure shine mafita gare shi wanda bai da damar aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya yayi zaddul basar sannan ya umarci ne wannan da ya yi azumi يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للقلب faman lam yastati fa alayhi bis sawm annabi ya ce wanda ba zai iya bai azumi saboda haka wannan ita ce mafita idan mutum tabbas zai fada zina to gara gara wannan da zina akwai hadisai da suka zo a cikin wannan wanda duk ba da kyau wanda suke faɗar azaba da narko ga wanda ya haka hadisan ba su da wannan kuma yace a gaya masa wai meye ake nufi da tsantsanta bauta tsantsanta bauta shine kai ikhlasi kai abu dan Allah kada kai kai dan wani Allah kada kuma ka yi abin da yake haƙƙin Allah ne ka ba ma wani duk abin da ake faɗa a tauhidi ana faɗa ana faɗar sa ne dan ka fahimci me ya tsantsan bauta din wace tsantsan bauta ana nufin ikhlas wannan kuma wani ne ya damar da hannun agogo baya yace wai akwai wani hadisi ko aya da tace da take magana azabar azaba ga wanda ya auri mata sama da hudu ko kuma inda aka aka iyakance mata sama da hudu dan Allah ba mai wannan bayanin ba ba mai wannan bayanin ba to da Allah zai ne muka din ba ba san ka dawo da mu baya na yi shi anan a tafsirin galan kai ma na yi wannan bayani da na yi wajen minti ashirin ma ina jin ina bayani akan wannan ah, wannan kuma ka ce islamiyya suna karanta da littafin zadul muslima wannan littafin ya kunshi hadisai a ciki amma baya bayanin ingancin hadisi to ta ci gaba da karantar da shi ko ba za su ci gaba ba duk wanda zai karantar da shi ya yi bincike akan kowane hadisi don ya tabbatar da ingancin jingina shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam bai halatta ba ka karantar da mutane hadisai ba tare da kana bambance musu abin da ya inganta da wanda bai inganta ba wanda bai halatta ba mai hukuncin barci bayan la'asar halal ne bai barcin ka bayan la'asar har magarba ba wani abu akwai hadisin da ya zo cewa duk wanda ya barci bayan la'asar ya rasa hankalinsa kada ya tafi kowa sai kansa hadisin bai da kyau don haka bai dace ka bar abin da zai yi amfani ka ba saboda wani hadisi mara kyau haka dai ibn sa'ad yake cewa laifi ibn ko wani sa kan tunawa cikin malamai yake cewa ba zai bar abin da zai amfane shi ba saboda hadisin laifi ibn abi sulaim laifi ibn abi sulaim shi ne ya rawaito hadisi kuma gari idan mutum ya samu tahiya ita kadai a sallar juma'a idan mutum tahiya kadai ya samu a sallar juma'a zai tashi ya raka'a hudu ba za sallar azhar bai samu juma'a ba wannan shine magana kauli mafi inganci cikin maganar maganganu wanda ya samu tahiya bai samu juma'a ba sai ka samu rukuku cikakke ina ganin waɗannan su ne tambayoyi da zamu ansa a yanzu da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar waɗanda suke da bukatu na alkhairi cikin mu waɗanda muka san su da waɗanda ba mu san su ba Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi na kuskure ko tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya yi mana اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفرهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأوسع مدخلهم وأكرم نزلهم عندك يا أكرم الأكرمين اللهم اغسلهم بالماء والبرد والثلج ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس